subscribe and sign up. Please ke ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku takun ƙarshe kashi na talatin. Hankali fa gaba ɗaya ya tashi da ganin ɗanta halikin nan. Tun kafin ma ya buɗe fuskarsa sun gama girgiza da kyawun shi. Kowannensu sake-sake yake a zuciyarsa wane ne wannan daga ina yake? Zuciyoyinsu ba su gama kiɗima ba, sai da suka yi tozali da kyakkyawar matashiyar da ke shigowa hall ɗin ta bayan shi ho ho ho zo ka ga yadda idanu suka koma kanta daga ƙasa har sama suke kallanta ta ɗauki wankan wata shegiyar a baya wanda gabanta a buɗe ke gaba ɗaya launin black an yi mata adon gold stone da zanen red flower rigar ta yi masifar ima da kyau ta yi rolin mayafi a kanta ita ma fuskarta a sanye da face mask take kafafuwanta kuwa takalmi ne mai mugun tsayi tsabar rudani ya hana kowa na hol din furta magana sai dai su bi su da idanu kamar kurame ko da shigowarta daga gefen shi ta tsaya jim kaɗan suka ci gaba da shigowa su da face mask matan cikin shiga ta a baya mazan kuma ni na ji sunan wani kaya ma sai in dauka sunan abinci ne wai sunan kayan sawa ni ban taba jin sunan wasu kayayyaki ba ma sai a wajen boss bature hmm. kuma je zuwa dai mazan kuma imrati ne a jikinsu sai da suka cika su goma sha ɗaya cif tukunna suka dakata suna kallon kallo a tsakaninsu da mutanen hall ga dukkanin alamu bakinsu ya mutu saboda babu alamar za su furta magana lamarin ya rudar da su mamakinsu ina aka samu waɗannan matasan 'yan mata da samari daga gani dai ba 'yan nahiyarsu ba ne saboda komai nasu ya bambanta daidai da yanayin tsayuwarsu abin kallo ne kamar ashirin dirama A Akalla an shafa tsawon mintuna ana jifar juna da kallon gorilla. Da kyar Hajiya Saratu ta samu ƙwarin gwiwar buɗe baki ta furta. Su wane ne ku? Ta jefa musu tambayar tana mai zare idanu. Bayan Allah daga ina kuke? Wane ne ya gayyace ku dina ɗan nan? Me yasa kuka rufe fuskokinku da face mask? Hajiya Madina ce ta yi maganar a kagare da son jin amsar Gaba ɗaya mutanen hall suka matso gab da su kamar sun ga sabbin halittu daga wata duniyar to ko dai mutanen ɓoye ne wai ba za ku yi mana magana ba kun tsaya kuna kallon mu kun bar mu a cikin duhu da tsiwa hajiya laurat ta faɗa tana ta da jijiyoyin wuya An yi ko waɗannan ba mutanen ɓoye ba ne ni fa wallahi hankali na bai kwanta da su ba akan me za su faɗo wa mutane ɗakin taro babu sallama mun tambaye ku su wane ne ku kun yi shiru ba ku canka mana ba ko dai turo ku aka yi ne don ku tarwatsa mana taron mu a faɗaci hajiya saratu ta kuma yin magana hankalin fa kowa ya tashi wasu sun harzuka su kansu tsabar fargaba ne ya hana su buɗe baki su yi musu sallama duk sun sha jinin jikinsu baba obi da manyan mutanen Kanada sun yi kasakai suna kallon su tamkar ashirin shirin drama san babu alamun sun tsorata da ganin su saboda sun san akwai jami'ai da ke tsaron gurin dole akwai wanda ya gayyace su sai dai zallar mamakin da ke shimfiɗe akan fuskokin su 'Yan matasan family ɗin maza da matansu sun yi cirko-cirko suna kallon su, cike da sansanin su wane ne waɗannan bakuwan fuskokin da suka faɗo musu a hali. MC da ke a tsaye ya rike mic sai mazore yake yana faɗin ga dukkanin alamu mun samu baki daga jinsin aljanu su ma sun zo taya mu jimamin tafiyar prime minister Hatin, wannan abin mamaki ne da al'ajabi lalle prime minister ba ƙaramin mai farin jini bane ba sai sambato MC yake yana duban su babu alamar wasa akan fes ɗinsa bilhaki da gaske yake koro jawabi su sa bara kuwa jira kawai suke su ga iya gudun ruwan waɗannan bayin Allah da suka faɗo musu bakatatan babu sanarwa sannan a hankali sautin takalmin prime minister ya karaɗe tsakar filin babu fargaba ko kaɗan ya nufi inda suke har ya ƙarasa gaban matashin nan da ya fara shigowa kafin ya ci biriki yana binsa da kallo tun daga sama har ƙasa haka na ransa ya rinka bashi cewar yaron da ya jima yana kwaɗayin sanyawa a idanuwan shi ne zuciyar shi ce ta soma a zalzalarsa da san tabbatar da abin da yake hasashe a hankali ya juyo baya ya dubi chief always da ke a can gefe ɗaya ya goya hannayensa bisa ga kirjinsa tamkar bai san me me ke wakana ba hada ido suka yi da prime minister cikin sanyin murya ya furta shine to me ake so a ce mana da nish ne ya zo gurin taro ko kaka Allah sarki wannan kenan waiwaye aka ce a na tafiya to bari mu dan waiwaya baya abin da ya faru lokacin da ce ya dawo gida bai samu kowa a falon ba har fal da suka zauna sun koma ɗakunansu da Darat ya nufi bedroom ɗinsa bayan shigar shi tsayawa ya a gaban miro zuciyarsa a cike fal da tunanin ta wace hanya zai iya taimaka ma onkul ɗinsa saboda ya ji tsantsar tausayinsa ganin irin halin da ya shiga na ƙaunar yaron bai da burin da ya wuce da nishi ya faraka ko don ya faranta ma dadi Hatim kafin ya bar Najeriya yayin da yake wannan tunanin yana safa da Marwa a tsakar ɗakinsa ya shafe kusan mintuna ashirin ba tare da ya samu mafita ba yanke shawarar kiran layin ɗaya daga cikin drs ɗin yayi don a zo a duba lafiyarsa watakil a dace duk da shek imam ya ce ba sai sun kira likita ba saboda rashin lafiyar ta ba ta asibiti ba ce kawai a lokacin ya kosa ne da ya farkan shi yasa yayi deciding ɗin kiran likita a firgice ta farka daga gajeren baccin da a firgice ta farka daga gajeren baccin da ya yi awon gaba da ita tun bayan kammala sallar azahar hannunta dafa da saitin zuciyarta da ke yi mata wani irin bugu tamkar ana dakan sakwara wani irin faduwar gaba ta somaji hankalinta san ba a kwance yake ba ta rasa gane dalilin jin bugun da zuciyarta ke yi mata da rana tsaka kuma ita ba mafarki ta yi ba sakowa ta yi daga kan su, batil da ke a kwanci babu alamar za ta farka cikin sauri ta fito daga room su zuciyar na a zalzalarta da ta je ta kara duba da nish ɗinsu dan tana je a ranta wani abu ne ke faruwa da da ɗaya daga cikin su shi yasa ta ji wannan faɗuwar gaban kuma ba kowa ne ya fara faɗo mata a ranta ba face shi ɗin dama da tunanin shi ta wuni gudu-gudu sauri-sauri ta nufi second floor ko da ta shiga falon babu kowa tana karasawa bakin kofar ta sanya hannu biyu ta dafe da karfi har sai da ta bude kafin ta fada abu jajan shigar take da wuya idanuwanta suka yi mata tozali da abin da ya firgitar da ita ta wani irin faduwar gaba take kallon shimfidar shi wata irin zufa ce take tsatsafo mishi tun daga cikin sumar kansa take gangarowa har zuwa saman fatar wuyansa kyakkyawar fuskarsa ta jike sharkaf da gumi hatta jallabiyar jikinsa ta manne ma fatarsa saboda ruwan zufar da ya jika ta Maryar tana kyalma ta soma kokarin ambatan sunan shi da Danish bata karasa maganar ba ganin wanda ganin yanda yatsun hannuwansa da na kafafuwansa suka fara kyarma tamkar na wanda sanyi ya kama kasa samun nutsuwa ta yi har bata san sa'ad da ta haura saman gadon nashi da rarrafe ta karasa saitin inda kansa yake ta zuba masa ido tana kallon sa da tsantsan fargici ba cikin lokaci kankani ilahirin jikinsa ya jike sharkaf da gumin zufa lamarin yayi matukar daure mata kai tsabar yadda jikinsa ke karkarwa har gadan kyarma yake yi ita kanta jikinta ya gama karkarwa tun zuciyarta na bugawa a hankali har ta fara bugawa da matsanancin karfi kamar za ta fasa kirjinsa ta fito waje sautin numfashinsa ma sautin numfashinsa mai haɗe da gurnani ya gaure bedroom ɗinsa da karfi yake jin shi tamkar babu wadatacciyar iskar da zai shaka kowane sashi na jikinsa tuni ya so min motsawa Unesa da ke kallon shi idanuwanta a zazzare duk ta bi ta ruɗe ta firgice lokaci ɗaya. Tsoro ya cika ta. Zabara ta yi da niyyar ta watsa a guje gudun kada ya cutar da ita. Don ta fahimci kamar baya hayyacinsa sai dai kafin ta yi wani yunkuri juyawa ya yi wani kwakkwaran juyi tamkar manyunwacin zaki haka ya damƙo sumar kan nan nata da ya sha gyara ga baki ɗaya dawo da ita jikinsa yana hoci ya matse ta kamar zai tsinka ta biyu ji ta yi tamkar an ɗaure ta da igiyoyin kaca hucin zafin jikinsa har ana da jikin da ke jin shi Zuciyar ta ce ta ba ta shawarar ta hankaɗe shi ta gudu kafin ya yunkurin cutar da ita cikin karfin hari ta daddage ta fuske kanta daga rukon da ya yi mata gaba ɗaya ta kundumo saman tiles kanta ya dako har ta zabar za ta miƙe da niyyar ta kwasa a guje ta ji ya damƙe kafarta ɗaya ta karfi ya janyo ta kamar diyar roba ya dawo da ita saman gadon rantsa idanuwanta ta yi da sauri tana ambatan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dogayen yatsun hannayensa da ke kyarma ya daura a saman wuyanta ya shake ta sosai tamkar zai tsinka wuyan raɗaɗin azaba ne ya ziyarce ta ta kwara baki ta fasa wata iriyar ƙara mai sautin gaske sai faman kiciniyar kwace kanta take yi amma ta kasa saboda karfin da ke gare shi tamkar zaki a haka ma dan bai da koshin lafiya da tuni ya jima da kashe ta cikin rashin sani raɗaɗin da ta ji ne yasa ta fashe da matsanancin kuka mai sautin gaske a daidai lokacin ummi ta fito daga room ɗinta dan ta je ta fara shirya su ganin lokacin dina ɗin ya kusa cika har ta nufi step za ta hau kunnuwanta suka so jiyo mata gunji-gunjin kukan unaisa lokaci ɗaya ta ji gabanta ya yi mugun faduwa. tsaban rudani ne akan fuskarta fasa sauka ta yi cikin takun sauri take bin hanyar da take jiyo sautin kukan cike da wasu wasan ko dai kunnuwanta ne suke jiyo mata ba daidai ba a hanzarci ta karasa bakin kofar ta soma bubbuga ta tamkar za ta balle ta muryarta da sauti mai karfi take ambatan sunanta unaisa unaisa unaisa kofar tamkar an datse ta dake taki budewa ta rufe gam kwara murya ummi ta tana ambatan ba kowa ne a kusa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un unesa idan kina jina ki min magana me ke faruwa da ke ne ta faɗa jiki na tsima ta zira hannu ɗaya ta ɗauko wayarta daga cikin aljihun sket ɗinta layin bosman ta danna makira bugu biyu yayi fikin ko sallama babu ta ce yalla bai ka zo gida an samu matsala na fito daga ɗaki na jiyo sautin muryar unesa a ɗakin danish tana kuka na tashin hankali na yi ƙoƙarin buɗe kofar a datse muryar shi a ruɗe furta cib bai dawo ba ne Ya yarba hannu ummi ta yi ban sani ba yanzu na fito daga daki. bai bari ta karasa maganar ba yayin rijiktin kiran Ranta ne ya bada cewar zai zo tsayawa ta a bakin kofar idanuwanta sun kada jawar ta tsorata da jin ihun Unesa lokaci ɗaya ta ji shiru babu ihun babu ihun nata nan fa hankalinta ya kara tashi ta rinka buga kofar da hannu da kafa tana ambaton Unesa dan Allah ki min magana Da ya farka ne me yayi miki me yasa kike kuka na shiga uku na Unesa ta kada ki bari ya cutar da ke ki kokarin kare kanki Unesa kina ji na na ji kin shiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hawaye har sun fara wanke fuskar ummi saboda ta gama gegeta zuciya da sake-sake gani take kamar da nishi ya kashe ta ne shi yasa ta jiyo shirunta kamar an je Hoshi ya faɗo falon abu jajan wuyan jallabiyan shi ma a karkace take sun baya a hayyacinsa da gudu ya falfala ya haye up inda ummi take a tsaye tana faman buge-bugen kofa yana karasawa ya daddage da iya karfinsa na ƙarshe ya bangaje ta da kafarsa nan take kofar ta zuje kanta da gudun gaske tsabar saurin su shiga su ga me ke wakana har suna bangaje juna shi da ummin America duk wannan badarin da ake sauran 'yan uwansu ba su san me ke faruwa ba shigar su ke da wuya suka tarasta abin da ya daure musu kai yana a zaune bakin gadon ya dukar da kansa kasa sumar kansa ta lallaba fuskar unesa wanda kanta yake a bisa cinyarsa ba sa iya ganin fuskarta sai 'yan kafafuwanta cike da fargaba da karyewar zuciya boss ya furta sunan shi danish unesa me ya faru ne kai mata wani abu ne hakika sun yi mamakin farkawarsa babu wanda ya yi tsammanin zai tashi a cikin 'yan kwanakin nan a dabarbarce ya ƙarasa maganar tamkar ya yi magana kamar yayi magana da bango babu alamar da nishi zai saurare su duk sun bi so rode mutum kamar ifritun aljini gashi ya damke yarinya a hannun shi cikin shi shekar kuka ummi take sa akan ya sake ta kada ya kashe musu ita karbin hali taji yayi da sauri ya nufi gefen gadan inda suke a zaune ya mika hannayensa biyu da niyyar ya kawar da ita damkar hannunsa da nishe tare da dagowa yana faman limshe idanuwansa tamkar na wanda ya sha giya muryarsa da sala ya furta ina bukatar ruwan da zan yayyafa mata kusan a tare ummi da tace suka sauke ajiyar zuciya saboda sun yi tsammanin baya a hayyacin sa ne juyawa ummi ta yi da sauri ta fita daga ɗakin sai ga ta dawo hannunta rike da robar ruwan da ta ɗauko a firij ta miƙa mata ce shi kuma ya karɓe ya miƙa ma a hankali ya sanya hannu ya karɓa bayan ya cire murfin ya yarfa hannuwansa da ke ɗan kyarma ya ɗebi ruwan ya watsa mata a akan fuskarta lokaci ɗaya ta zabara za ta fara buge-buge da sauri bos ya damƙe hannunta tare da ɗago da ita ya zaunar wani jiri-jiri ke gani a idanuwanta hannu ta sa ta dafa makoshinta tana faɗin ruwa ruwa zan sha kwafa mata ruwan ya yi a baki ta rirriƙe robar duka ta shanye shi ta ɗago da luhuluhun idanuwanta waɗanda suka kaɗa jazur da su san ta manta a ina take zaune gani take kamar a mafarki lamarin ya auku kwata-kwata bata lura da Danish ba wanda ke a ta kuma shi ya bata ruwan da ta sha Unaisa are you ina fata bai taba lafiyar jikinki ba cikin kulawa ummi ke yi mata magana kallon ummi tayi murya na dan rawa ta furta nayi mafarki da nishi ya farka har ya shaki mun wuyana ta faɗa tana shafa wuyanta ba mafarki kika yi ba da gaske ne ya faru Danish ya farka sai dai baya a hayyacinsa ne lokacin da ya shake ki Bus ne ba ta amsa da wani irin hanzari ta dubi Danish da ke a gefenta idanuwansa suna alumshe numfashinsa na fita a hankali lokaci ɗaya ta fashe da matsanancin kukan farin ciki ta kamo yatsun hannayensa a cikin nata muryar ta cikin shekar kuka take faɗin maiman kana lafiya jinjina mata kai ya danyi alamar e alhamdulillah ya Allah alhamdulillah sakin hannuwansa ta yi ta sako daga kan gadon ta zube saman gwiwowinta tare da kai goshi kasa ta yi sajjada tana mai nuna godiyarta ga Allah murmushi ta ce so masakewa yana kallon Danish wani irin farin ciki ne ya lallabe shi mara misaltuwa ya ji daɗin farkawar nan nashi har ya fara tunanin haɗuwar shi da prime minister har yanzu Danish babu fara'a akan fuskarsa jifa jifa yake kallon su da limsassun idanuwansa ganin lokaci na shirin kure musu yasa ummi ruko hannun Unesa ta ce su tafi su fara shiryawa kamar kar ta baro ɗakin tana tafiya tana waiwayen danish kani take kamar in ta fita zai koma yar gidan jiya har sai da bos ya ce mata zai kira chief yanzu a waya tare da Sheikh Imam tukunna ta dan samu ƙwarin gwiwar barin ɗakin ba tare da bata lokaci ba ta ya kira chief a waya ya sanar da shi dangane da farfadowar Danish a lokacin chief har ya fara har ya kira likitan da zai duba shi ya yi murnar jin zancen tashin danish kafin ma tsohuwar su ɗakin sai da ya kira shek imam suka jira ya zo falon kafin suka sako shi da likitan da ya zo duba da da shi da ya zo da shi da likitan da ya zo duba shi a tare suka nufi ɗakin shigar suke da wuya chief obis ya nufi danish tamkar ɗan uwansa na jini ya mika masa hannu ya taimaka masa ya sako daga kan gadon gabaki ɗaya ya yi hogin ɗinsa a jikinsa ya ɗaura hannayensa a bayansa yana ɗan bubbuga shi har raɗa ya yi masa a kunne ya furta na yi farin ciki da samun lafiyarka ina fata babu abin da ke maka ciwo a yanzu ya faɗa tare da dafe kafaɗin da nishi ya ɗago da ya dago da shi babu abin da bai farin ciki babu wanda bai yi farin ciki a cikin su ba musamman ma Sheikh Imam ya ambaci kalmar alhamdulillah ta fa a kirga ya daga hannayensa sama ya rinka zubawa Allah kirari haɗi da nuna godiyarsa ga nasarar da suka samu bayan ya gama ya janyo da nishi duk da bai sakar musu fuska bai sakar musu fuska ba wannan bai shafe su ba Da masu burin su ya farfado kuma alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabulu rungume Sheikh Imam yayi tamkar zai mayar da shi cikin jikinsa ya rinka shafa sumarsa yana karanto addu'o'i yana shafa mishi ko ina na jikinsa ko da likita ya dubi da nashi bai ga komai ba sai ma wani abin ban mamaki da ya gano wato lafiyar da ke a gare shi har ta wuce wanda hankali zai ɗauka. babu ko ciwon kai a tare da shi bayan tafiyar likitan shawarwari suka tsaya suna yi a tsakaninsu kafin daga bisani chip ya raka shi bedroom don ya yi wanka kafin ya fito aka shirya masa lafiyayyen abinci a ɗaki aka shiga mishi da shi a tare da chip suka ci abinci gwanin ban sha'awa kamar wasu 'yan uwan juna sai da ya tabbatar da nishi ya cika cikinsa tukunna ya samu ƙwarin gwiwar sanar da shi dangane da onkul ɗinsa da ke son ganin sa ya nemi alfarmar yana so su tafi a tare shiru da nishi ya masa dama ya ki furta musu magana tun da ya farka kamar wani kurma sai dai ya bi su da ido tarairayarsa suka rinka yi suna lallaɓa shi duk dan ya amince amma dan ta halikin nan yi shiru dabara ce ta fado mataci da sauri ya ce masa a tare da su Unaisu za su tafi da sauran 'yan uwan da sauran ƴan uwansa kuma duk sun amince za su je jinya ambaci za su tafi da su Unaisu ne ya sashi sauran amince musu ta hanyar jinjina musu kai domin kuwa ba zai bari su tafi masa da ƴan uwansa ba murmushi suka yi ga baki ɗayan su ganin sun yi nasara a kan shi nan fa suka fara shirya shi kamar wani yarima lokacin da su sajid suka ji labarin farkawar danish a guje suka watsa da gudu suka nufi bedroom ɗinsa tsabar farin ciki maimakon su yi dariya sai ma suka fashe da kuka suka rinka rungumarsa daɗi kamar zai kashe su shi kansa ya yi farin ciki da ganin su duk da yaki tanka musu sun yi sanyi da shi akan ya buɗe baki ya yi musu magana amma ya kiya sai dai fa kallo ko irin sakin murmushin nan babu hakan bai wani dame su ba tunda ya farka falillahi alhamdu duk wannan mai sauki ne dama sun raga da sun san halin kayan su bayan sun gama murnar samun lafiyar dan uwan nasu ummi ta tattara su suka koma dakunan su kowanne yayi wanka suka so shiryawa cikin kayan su cikin zumudi bayan haka dangane da bayan haka dangane da abin da ya faru a hall na kashe hasken lantarki aikin chief always ne shine ya tsara komai tare da interior designer da suka yi decoration na hall din saboda yana son ya ga reacting din family nasa bayan ya gama tsara komai shi ya fara tamkar shi ya fara shi ya shi ya fara halartar dina din ya riga su sa tafiya kamar yadda ya tsara saboda yana son ya fara yi musu hanyar shiga ba tare da an samu matsala ba tunda wuri ne mai taron gaske tunda wuri ne na taron na tsaron gaske su boss da big guy ne da wasu daga cikin jami'an ISO suka yi jigilar daukar su su a cikin motocin su suka kawo su babban suka kawo su bakin hall din bayan tafiyar su tuni ummi ta shirya saboda ta samu amintacciyar si chip akan fitar da za ta yi ta je ne ya nema mata alfarma jami'an ISOT ne yayi driving ɗinta zuwa gidan da ta ce za ta je na kawarta wannan shine abin da ya faru kafin zuwan su Dina Hall din ci gaban labari Haɗa idanu suka yi da prime minister cikin sanyin murya ya furta shine Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun hada da ku a cikin ci gaba da labarin a kashe na gaba don jin yadda za ta kasance kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku takun karshe kashe na talatin hankali fa gaba ɗaya ya tashi da ganin ɗanta halikin nan tun kafin ma ya buɗe fuskarsa sun gama girgiza da kyawun shi su sake-sake yake a zuciyarsa wane ne wannan daga ina yake zuciyoyinsu ba su gama kiɗima ba sai da suka yi tozali da kyakkyawar matashiyar da ke shigowa hol ɗin ta bayan shi ho ho ho zo ka ga yanda idanu